wannan ba da katin zaɓe na dindindin ɗin nan gaskiya ana ci gaba da shi musamman ma yake an kakkawo su kuma tashoshin da ake rarraba wannan katunan ana gaya wa mutane da su je su duba sunayen su karba wasu wanda suka je da tsohon akan ba su a ainihin sabon da aka tawo da shi sannan kuma idan ma baka da shi ana yin kokari hukumar zaɓe tana bi tana taimarwa a gidajen kafafen yada labarai na gwamnati inda jama'a suke zuwa kuma an yadda da kai akan baka in ka gano wani ɗan uwanka ko wanda ka san shi akan baka a yanzu kenan ba wani matsala ana yana tafiya akan tsari yadda ya dace eh yana tafiya kamar dai yadda aka tsara sai dai akwai wani abin mamaki da ya faru a Bauchi a unguwar da ake kira wajen da veterinary nan wata tasha ce da ake raba katin to aka samu wani yana zuwa sai ka ga kamar sojan gona yana kasan katunan ana yana zuwa yana sayarwa naira ɗari biyar biyar to kuma dai Allah Ubangiji ya sa aka kama shi yanzu haka magana da muke za maka ɗin nan yana hannun wajen ba.